sunana bello yunusa daga nan kano sunana abubakar abdullahi abubuwa daga local gannan kankara to da farin harko malam bello yunus wani irin karin bayani za ka yi mana cewa an samu matsaloli a lokacin ɗaukan wannan jarabawa na ta jam wani karin bayani za ka yi mana akai. karin bayanin da za mu yi mu dai muna ganin cewa ya kamata ni a gani na a dawo da ita hukumomin jam ya kamata su zauna duba su ga ya kamata a dawo da ita yadda ake yi da ta tensir da takarda sakamakon mu kamar ci gaban nan bai kawo mana ba ko kuma matsalolin da suke yawan faruwa bara an samu wannan karan ma an samu kuma babu dai wani mataki da aka ɗauka to muke ganin gwara a mai da shi na fensir da takarda in ka yi kai submitting ba tare da cewar lokaci ko kuma kana samun matsala na kwamfuta ko wutar lantarki ba an yi bara wannan karan dai shine wanda ya zama kamar kowa da kowa dole da kwamfuta zai yi tunda wancan karan kamar zaki ne wasu sun yi da kwamfuta wasu sun yi da takarda wannan kuma dole kowa da kwamfuta zai yi. Mala Abubakar Abdullahi wani ƙarin bayani za ka yi? To a gaskiya abin da ya kamata ya kamata a ce ana ba mutane isasshen lokaci wanda kuma za su rika yin wasu ba tare da sun samu wata matsala ba. Kuma akwai kuma wa'ansu daga cikin ɗaliban wa'anda ba a ba su ma kilinin ma wanda ma za ma su iya zuwa ma su jarabawa ba. a gaskiya ya kamata a ce su duba su gyara gaskiya don matsalolin da muke fuskanta na yin wannan jarabar. Ka yi bayanin cewa waɗanda ba a yi musu screening ba, screening wani iri ake yi kafin mutane su zauna su ɗauki jarabawar? Ok, ba wai screening ba yana ce maki akwai wa'anda ba su samu ma training ma mai kyau ba wanda za su je su yi ma jarabawar. O kamar su ɗaliban ne ba samu training ba ko kuma su masu kula da yadda za a ɗalibai za su yi jarabawar. ke to gaskiya akwai wannan akwai ma wasu ɗaliban akwai kuma ah, da ke abin akwai wa'anda masu tsaron jarabawa amma a gaskiya masu tsaron jarabawa yana ganin gaskiya su ne suka ɗan samu matsala. Matsalar na'ura suka samu ko ko matsalar sanin wani lokaci ya kamata a ɗauki jarabawar da kuma wani lokaci ya kamata a tsaya wace irin matsala kake ganin sun samu? A gaskiya matsalar da suka samu sun samu akwai ma wa'anda ba masu da ma wani eh, kai ɗalibin ma wanda zaka zanna ma ka ma su ma iya yadda za ma kai ka abin gan amma ya kamata kuma su samu isasshen time su ba da lokaci wanda za ka ma iya yi har kai samitin amma kana iya yi ba ma ka gama ba ta ɗauki. eh to akwai ɗan ƙarin bayanin da zan yi kamar guda ɗaya ne na yi maganar shi lokacin da ake jarabawa su inda kamar kula da ku da kuke jarabawa kamar vigilators kenan ko supervisor zan ce idan ka dan ɗaga hannu ka yi ƙorafi akan cewar kwamfutar ka tana da matsala wani ba zai saurare ka ba ma sai kalle ka kawai ya nuna yana zuwa kuma sai ya tafi wata sabgar tasa wani kuma kai ta magana ma a zo a duba maka menene yake faruwa ko kuma kana bukata a canza maka system sai su nuna cewar za su canza ma amma su rabu da kai mafi yawancin lokaci sun fi nuna kulawar su ma game da kamar mata su ne in suka yi magana za a je a ga me yake faruwa ma taimako ne su taimaka musu amma maza ba su ba suka ba su kulawa yadda ya kamata ba gaskiya. Takamaime me matsalar ku da wannan jarrabawa da ta faru Malam Bello? Matsalar da ta faru kawai shine matsala da ake samu na kwamfuta ko kwamfutar ta zama tana da matsala ko injin da yake ba wa kwamfutocin wurin gaba ɗaya wuta ko kuma wayarin ɗin da yake cikin hall ɗin da kuke jarabawar yana da matsala kamar kuma akwai wa'inda a baya na socket ɗin da yake cikin kwamfuta su ya biyo ta karkashin kafan mutane to koya aka yi motsi ana ɗan botar musu da shi su ma sai an zo an yi kokarin ya zai a gyara kuma da an gyara sai a sake botar musu su ma dai ɗaya daga cikin wanda suka samu wannan matsalolin lokaci bai ba su dama ba sannan lokacin ma sun ɗan yi mana korafin lokaci sakamakon an fara kuɗi saura minti goma an ce za a fita shida da arba'in da biyar to kuma karfe shida da minti goma sha takwas ma suka kashe saba din gaba da kashe kan da ya yi. To a gaskiya matsalar mu shine akwai ma matsalar da zaki dama wajen ma da rama a jarabawa ma wajen ma ba ma a gama ma duk ma wani abu saboda zaki ga wayarin kamar yadda malam Bello ya faɗa wayarin ko kuma kwamfutocin zaki ga suna yawan ɗaukewa a kowane lokaci gaskiya. To amma ai su hukum, uh, hukumar da ke da alhakin gudanar da wannan jarabawa ya kamata a ce kahin a rarraba ɗalibai zuwa cibiya-cibiya ya kamata a ce mm. sun tantance yawan cibiyar kuma sun tantance ingancin kwamfutoci ko in ce mm. na'urorin da ke nan wani irin bayani aka yi muku game da wannan an yi mana bayanai gaskiya akan wannan an ce komai na tafiya daidai komai daidai ta daidai ba gaskiya ya kamata su gyara domin na baya su masu samu su wannan jarabawa. Yanzu an ce da akwai waɗanda za su sake ɗaukar jarabawar. Kuna cikin mutanen da za su sake ɗauka saboda matsalolin da kuka samu? Ni dai ban ciki. Malam Bello kana ciki? Ba na ciki gaskiya. Amma lokacin da kuka gama jarabawar da har kwamfuta ta ɗauke, kun ji daɗin abin da kuka yi ba ku da wata matsala ko ku da akwai matsala sai dai ba yadda za ku yi ne. eto eh, dai abin da na san nayi ina da kamar tabbacin cewar nayi na amsa shi daidai matsalar kawai dai da na samu cewar da suke yi har lokaci ya cinye ban amsa wannan subject da nake gaya miki ba kamar chemistry da physics amma english da biology na san na riga na gama to wannan ne sakamakon cewar da take tana dawowa lokacin har ya kare ban gama ba daukewa da take a dalilin rashin wuta ne ko ko ita na'urar ce kawai take daukewa take dawowa a ba dalilin wuta ba ne ita kaɗai ta daukewa tana dawowa sai kamar soket ɗin da nake gaya miki mu ma namu kwamfutar ya biyo ta tsakankanin kafofin mutane wani lokacin ta dauke da kanta wani lokacin kuma mutane ne in sun ɗan yi motsi za su gotar da ita to shine matsalolin akwai ɗalibai da dama irin waɗanda suka samu irin waɗannan matsaloli sun yi kiran eh. cewa lallai lallai sai a soke a sake wannan jarabawa a ah, me ra'ayinku a kai malam abubakar to a gaskiya mu dai ra'ayin mu anan gaskiya ya kamata a dawo a canza saboda gaskiya mutane da yawa sun faɗi mafi yawa gaskiya sun faɗi to me dalilin faduwar tasu kana ganin kawai saboda ita amfani da kwamfuta din ne koko wannan shi ne ma babban dalilin ma malam bello yunus kai ma kana da ra'ayin a sake wannan jarabawa ko kuwa kawai a rungumi kaddara to muna da ra'ayin gaskiya a sake a dawo da ita ma kamar su da takarda ne wanda tana da lokaci a hannunka sannan kuma duk abin da kai sai ka yi ka gama kai da kanka ka tashi da ni ka ce ka gama sakamakon kawai ta ma submitting ba tare da ka nemi izinin ma submitting ba ko kuma kashe saba dole haka za ka tashi kuma ba ka da damar da za ka yi tafi na cewar ga matsala ta faru in ka musu korafi ma ba za su saurare ka ba saboda mu lokacin da muka fito duk mun yi magana akan cewa lokacin mu bai yi ba dan me za a kashe aka ringa cewa ai lokaci ya riga yayi bayan kuma duk da agoguna a hannunmu karfe kudu da minti hamsin muka shiga muka fito shida da minti ko sha takwas ne a maimakon an ce mana minti arba'in da minti awa biyu da minti arba'in da biyar zami to kin ga akwai wajen minti ashirin da takwas ko ma talatin da basu ban mu yi ba to muna ganin kamar idan da takarda ne zai fi mana sauki kamar yadda ake yi a can tun farko. Amma da akwai ɗalibai da dama a kudancin Najeriya kamar Legas da Edo sun fito suna ta zanga-zanga game da wannan matsalolin da suka samu a dalilin haka ne ma yasa har hukumar ita jam din ta ke ba da damar ta ba damar da yadda za su sake zama su rubuta jarabawar amma ba mu ga haka ba daga bangaren arewacin Najeriya ta yaya kuke ganin cewa za ku iya bayyana korafin ku har a saurare ku ku kuma nuna cewa ga abin da ya same ku idan ba ku fito kun yi magana ba ta yaya za su sani ito ta yadda za su sani shine yanzu kamar ta yadda harkar social media din nan da kuma kamar yadda yanzu kuka kira mu kuke son ku ji mu da kuma matsalolin mu wanda wannan program din na san duk duniya tana ji kuma kowa zai ji zai san menene matsala sakamakon na san duk dai abubuwan da suka faru an faffaɗe shi a gari ko ina da ko ina wanda ya samu matsala an ji da guraren da suka samu matsala to kuma dai kamar ma wannan ba shine karo na farko ba wanda da da damar za su canza su ita gwamnati ita ya kamata ta kira hukumomin jam tunda dole a karkashin ta suke yadda su ne in sun ce a daina ma gaba daya za a iya denawa so da wata hanya wadda ba can ba in kuma gyararraki za su suna da ikon da za su ce ga gyaran da za a yi wanda suke ganin kamar ya fitowar a yi jam din inda duk dalili ne yasa suka kawo jam din daga baya ma suka kawo post to muna ganin cewar sai sake zama a kai ko su gyara tsare-tsaren jam din ko kuma a fito da wata hanya ma wadda ba jam din ba Mala Abubakar Abdullahi abubuwa kankara me za ka kara akan wannan bayani da Bello Yunus Umar ya yi? To a gaskiya bayan da zan kara a gaskiya ya kamata a ce wannan jarabawa da muke yi ko dai a maido mana ita mu rika yi a takarda ko kuma kawai a gwamnati ta ma kashe ta gabaki ɗaya don haka zai masu gaskiya. Yaya za ku yi ku kwaci hakkin ku ku tabbatar da cewa an gyara wannan kuma an sake baku wata dama? Oke, to a gaskiya kamar yadda kuka kira mu kamar wannan hanya ita kaɗai ce wadda za mu iya bi. a ganin yadda mu wasu daga cikin mu mu ba ma su cika amfani da kafar sadarwa ba ko mm. kuma ba za ma su iya zuwa su zanga-zanga ba gaskiya saboda me saboda a gaskiya ko ma kai ba mai kallon ka Yawwa to muna godiya sosai Malam Bello Yunus Umar da kuma Abubakar Abdullahi abubuwa kankara amma kayan mu sallama da ku Malam Bello Yunus Umar yanzu haka mu kaddara cewa jami'an hukumar jam na jihar Kano suna jin ka wani kira za ka yi musu me saƙonka zuwa gare su sakona zuwa gare su ya kamata da su duba su mana adalci kamar yadda idan da 'ya'yansu ne suke shan wahalan nan ba za su ji daɗi a ransu suna kashe musu kuɗi suna fata lokacin su ba dare ba rana mutum wani ma aikin karfi yake ya wuna yana neman kuɗi sannan kuma wannan matsala ta zo ta faruwa ba ya kamata su yi tunani idan 'ya'yansu ne yaya za su ji a ransu idan 'ya'yansu ne suke zaune ba sa karatun nan ko suke samun matsalar nan yaya za su ji za su yi farin abin kuko ba za su ji daɗin sa ba ko kuma wani nasu shine yake cikin wannan matsalar ya kamata su zauna su duba su gani su tunani to a gaskiya ni dai a ganina ya kamata a ce su gyara taimake mu kuma mu a gaskiya su rika gudanar mana da abubuwa yadda ya kamata a gaskiya saboda mafi yawanci ma abin da ke jawo haka zaki ga kamar ba su kulawa ma da mu 'ya'yan talakawa ne gaskiya zaki ga mafi yawanci